a in aka lura za a gana sa shure-shure baya hana mutuwa malaman ɗariƙu a zan yi wasu bayanai takaitattu saboda lokaci sannan daga ƙarshe zan fitar da wata sanarwa ko bayani kuma wannan zan yi shi ne akan 'yan uwa masoya wannan dalilin ya sa a zan yi wasu bayanai takaitattu yanzu a su nan malamai na ɗariƙa babbar rigar da suka ɗauka suka sa don biyan buƙatar su da cin kasuwarsu ita ce riga ta nuna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita ce suke cin wato kasuwarsu da ita ce suke biyan su mala bakar maɗatai na ga taron da suka yi a bauchi da maganganu da ya yi wanda cikakken bayani insha Allahu a ma'auni na ilimi gobe zai zo muku a misalin karfe goma sha ɗaya da safi a wannan majalisi ɗin in Allah ya yarda a cikin maganganun da naga ga yayi a wannan gurin kewa babu shakka ciki har abada suka ce da wancan wanda a lokacin da aka yi ba cikin maganganun da na ga yayi a wannan guri a hatta abin da ya shafi contribution an samu a gurin to zan zo zan ɗauko su babba ɗaya daga cikin shubuha da suke yadawa ita ce shubuha ta tawassuli ma'ana cewa Allah ka yi min wane dan abu dan wane wanda daga baya wannan abin sun canza masa suna ba wai suna cewa kaɗai ba ne Allah ka yi min abu kaza dan wane a'a wanan ake roƙo a ce shi ya yi a madadin ana roƙon Allah ya yi dan wannan wannan shine abin da suke yi to duk mutumin da ya roƙi wani abu abin da ba wanda zai iya yi sai Allah ko ya yadda ko kai ya yadda wallahi ya bauta mu wani Allah ba Allah yake bauta ba wannan ita ce magana ta gaskiya so cikin maganganun da wani daga cikin su wanda ake ce masa wai dakta ne a ma'auni na ilimi ya yi magana zan ɗauko ta kai guri ɗaya na kisa a yi shekara ɗari da gina abu zo zan zo zai zamanto da irin ma'aunin da kuka auna da shi zan auna muku akwai wannan sun yi magana ban cika saurara maganar su ba saboda dalilai masu yawa saboda ba ilimi suke so a tattauna ba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 in ana magana sunna da salaf sai ka dauka ba abin taymiya nan sa'an sai imamu malik ne a zamani alhali sai da aka shekara 700 ana musulunci an gama komai sannan ya zo shi ma arzikin musulunci kadi yace idan ana maganar sunna da salaf sai su kawo maganar ibnu taymiya sai ka dauka yayi zamani da sahabbai alhamdulillah da ba wani wanda yake daga kafadar ibnu taymiya cikin wanda suke da intisabi zuwa gare shi da cewa ya yi daidai da wa'incan mutanen ballantana na fi su amma su wa'innan mutanen abin da suke faɗa fa cewa suke yi ta fuskar ilimi inda ba a yi wani malami ba tun daga zamanin sahabbai har zuwa yanzu abin da ke hannun shehu tijjani da shehu ibrahim na ilimi ya ishe su sannan idan malamin da ya rayu shekara ɗari bakwai da wani abu arzikin wasu ya ci ko da shi ko babu shi kamar yadda kuka ce za a yi addini ta wanda aka haife shi dubu ɗaya da ɗari da hamsin da wanda aka haife shi ɗan zamanin nan wanda suka rayu da mala abubakar gumi ai shi ne mafi cancantar ma ko da su ko babu su ba za a yi addini so wannan amsar da kuka dawo da ita mun mayar muku in ana iya yin addini ko babu ibnu taimiyya ko babu littattafan ibnu taimiyya to ya fi cancanta a yi addini babu shehu tijjani babu shehu ibrahim babu littattafansu kuma addini ya zauna kyam amma ku duba ku gani yadda kuka ɗauko mutanen nan kuka ɗora su kuka kamba masu kuka yayata su kai za ka rantse da Allah cewa wa'annan mutanen idan ana maganar shehu tijjani ba kowane mabiyi ba ne ma ke gane cewa ashe muhammad bin abdullahi ya rigiya shi zuwa duniya da shekara talatin da biyar mutumin da muhammad bin abdullahi nan kusa kusa ya girmi shehun naku ga baki ɗaya mai ɗarikar tijjaniya to wace magana ma kuke da shi amma bari mu ci gaba da jin wannan idan ma babu shi da musulunci idan ka tsara da abin da ya da musulunci amma sai yanzu kuna magana da mutum sai ka ce masa meye hujja meye wani hujja magana magawata sai shi aisha islam ya ce wa aisha islam an yi shekara 700 da gina abu ka zo ka faɗi an yi hujja bane shi shi ma ka koma to kaji idan har wannan yana ita wa shekul islam bin taymiya to kaga da irin ma'aunin da ya auna sai mu auna mai sai mu ce wai shehu tijjani ibnu taymiya kati yayi shekara 700 ana yin addini ya ta albarkar wasu shehu tijjani sai da aka shekara sama da dubu ana addini sannan ya zo shi ma waye shehu tijjanin a ma'aunin da kai ka auna bari mu auna ma in ana iya musulunci babu ibnu taymiya musuluncin ya zauna garau a shekara 700 da wani abu da ya zo ta wanda aka haifa shekara dubu da wanda ya zo sama da shekara dubu su suka cancanta a yi addini ko babu su kuma addini ya zauna karam wannan shine irin ma'aunin da ka auna kai ma da shi muka ainihin wato auna maka wannan shine amma bari mu ci gaba da jin shi akwai gaba na farko sai shi to tarbiyya ce ta wannan matafiya ta su na ba da misalai shawar islam ibnu taymiya kansa ni ina fada.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 asarimul masul ala shatimar rasulu da wasu littattafai shehun su shehu tijjani mai ɗariƙar bai rubuta komai ba abinda shehu islamu bin taimiya ya rubuta wajen kariya ga mutuncin annabi shehun su shehu ibrahim inyas bai rubuta abin da ya kai wannan kima ba amma tare da haka suna jingina wa shekul islam bin taimiyya kin manzon allah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 ba a cewa bayan gidan annabawa ko baulin annabawa a babin tarbiyya to za ku ji ya yi magana ya nuna kamar wanda ya faɗi wannan bai ladalabi ɗan iska ne ɗan tasha ne a hanya ya ɗauki karatu amma za mu ji shin malam maɗaci ya amfani da wa'annan alfatsun ko bai ba so yana zaune a gurin bai sani ba ya kwandemin ɗin malam maɗaci amma bai sani ba amma bari ku saurara ku ji abin da yake faɗa

amma bari ku saurara annabi sallallahu ya halatta masa tunda malaman duk da suke kawo kissar wannan abin da ya faru da kuma kissar ita wannan wato mai yi wa manzon Allah hidima wacce ta dauki bawulin manzon Allah ta shanye annabi ya ce ya aka da wannan bawali ta ce ya rasulullahi tashi ne kumtu wa ana da shanutun wa sharibtuhu wa ana la ta ce ya rasulullahi tashi ne ina mai jin kishirwa sai na shanye ni ban san bawali ba ne ba annabi ya ce da ta lan tashtaki waje abada yake abadan daga yau ba ke ba ciwon ciki har abada malamai suka ce da wancan wanda ya sha jini da wannan wanda su sha bawali annabi bai umarce su wani zai wanke baki ba ko kuma ya je ya canja wani abu domin abin da aka sha an sha lahiri to wanda ya ce a ai tunda an ce to a wannan fa shine dara ta ci gida kenan kaga ya ce wanda ka ji yana amfani da wayannan alfatsin dan tasha ne ba gurin malamai ya dauki karatu ba a kuma majalisin ya manta cewa ɗaya daga cikin malaman su mala abubakar maɗate da ya zo da irin wayannan alfatsin ya yi amfani sai dan irin wannan alfatsin tashanci ne wannan yana nuna cewa mutum ba daga gurin malamai ya ɗauki karatu ba to wanda ya kamata ka fara da shi shine katilul ladina yalunakum fara daga na kusa da kai ba sai ka tafi nesa ba domin abin da ka faɗa gashi nan malam maɗatai ya faɗa kana gurin shi wannan wanda aka ce dakta ne so in tashanci ne shikenan in kuma shikenan gashi nan kusa da kai bari dan sake dawo da shi bayan mutane su ji abin da ya faru zai sha ban da bawalin alfishe yara fadalax to duk wanda yana ka dan tasha ne ba abun malamai dauka to shi islamin kansa da aka sha kunji annabi sallallahu sai wasallam ya halatta masa sai ce duk wanda ka ji yana amfani da irin waɗannan alfas din sai ce dan tasha ne so kaga da nassin maganarsa mala abubakar maɗate yanzu dan tasha ne kuma ya nuna cewa ba a gaban malamai ba ya koyi karatu da wannan ka'idar tasa amma bari mu ji magana shi malam abakar da suke kawo kissar wannan abin da ya faru da kuma kissar ita wannan wato mai yiwa manzon Allah hidima wasu ta dauki bawalin manzon Allah ta shanye annabi ya ce ya aka sai ya ce wacce ta dauki bawalin manzon Allah ta shanye shi kuma ya ce duk wanda ka ji yana amfani da irin wa'annan alfatsin ba gaban malamai ya koyi karatu ba dan tasha ne haka ya faɗa bari mu sake sa ku zai sake Ta ce ya rasulullahi tashi ne kumtu wa ana da shanatun wa sharibtuhu wa ana la alam ce ya rasulullahi tashi ne ina mai jin ba sai na shanye ni ban san bawali bane ba annabi ya ce da tallan tasaki waje abada yake abadan daga yau ba ke ba ciwon ciki har abada malamai suka ce da wancan wanda ya sha jini da wannan wanda su sha bawali annabi bai umarce su wani zai wanke baki ba ko kuma ya je ya can kundi sai ya ce da wancan wanda ya sha jini da wannan wanda ta sha boli yana nufin bolin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so su mutanen nan suna da mugun rashin adalci ne wasu daga cikinsu ko mafi yawancinsu misali za ka ga a aya ce bin ya zo ya fassara ta Kur'ani ko ittibasi yana bayani lokacin da suke maganar an halicci annabi da haske sai ce a'a manzon Allah an halicce shi ne daga ɗigon mani kuma Allah ka'idar da ya sa ta ya halicci kowane ɗan adam ne min ma'in mahi sai suke fassara kalmar mahin a matsayin wai basu ya wulakanta annabi ya ce wa annabi an halicce shi da duwa wulakantacci a daidai lokacin da a cikin jawahirul ma'ani shi shehu tijjani da ya zo ya nuna an halicci annabi ya nuna an halicci manzan Allah ne da nuwan mani wanda yake kazira kazanta datti haka shehu tijjani amfani da wannan lafazin da wanda ya iktibasi da abin da Allah ya faɗa ya tabbatar da shi ya wuce da wanda ya zo ya yi amfani istikdamin kalmar da ba ta daga cikin alfazu na shari'a kuma ya jingina ta akan manzon Allah don girman Allah wane ne ya kamata ya fi zama cikakken mara ladabi makiyin manzan Allah amma shehu tijjani da suka ce ya faɗa cikin jawahirul ma'ani ya ce an halicci annabi da ma'ul ƙazira ruwa wanda yake ƙazanta da ci shi bai zama makiyin annabi mara tarbiyya a janibin manzan Allah bin ba zai iktibasi ya ce Allah ya ce wa wato mun halicci ɗan adam min ma'in mahin sai suka ce shi ne mara tarbiyya ne mara ladabi shine bai da abin nan lokacin da muka fassara aya cewa gashi qur'ani Allah ya ce inna ma ana basharun mislukum muka yi misali bayani dogo aka yi ta yi akan ma'anar bashariya din me take nufi sai suka ce mana makiya annabi ne a daidai lokacin da irin wannan magana kuma ga ta cikin jawahirul ma'ani shehunsu shehu tijjani ya faɗa amma shi ba makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane wannan yana daga ciki to yanzu kalaman da ake samu na ƙazanta da datti ina rantse muku da Allah da a ce cikin littattafan mu ake samun irin wa'annan maganganun na rantse da Allah ba magana na maraye ba kowanne a ɗaiɗaikun mu sai sun zartan masa da hukuncin cewa jininsa ya halatta a kashe shi a zubar da jininsa wato banza ne wannan jinin wannan yana ciki yana daga ciki yanzu mu ɗauki misali yanzu a ce maka abin da yake yawan faruwa yanzu na maganan ceto-ceto da ake ta yi ceto-ceto na kawo nan gurin ba so ɗaya ba ba so biyu ba idan wani yana magana akan ceton manzan Allah su 'yan ɗariƙan nan a gurin su gobe alƙiyama fa ba ma fa annabin ba ne zai ceto shehu ibrahim inyas shi zai tsaya a madadin annabi ya aikin da manzan Allah fa zai fa wannan ita ce babban iskali amma bari ku saurari wannan mutumin ku ji abin da yake faɗa sai aka tayi kun aka aka ji haji sai ibrahim baitocin da yake diwani ga in ya rubuta gaban da ya karantawa ya rubuta diwani kun ji abin da wannan yake faɗa shehu ibrahim inyas baitocin da ke diwanin nan idan ya rubuta gaban manzon Allah yake karanta kuma wannan ina da malaman ɗariƙun da suke cewa duk inda kaga an sa alaika salatullahi summa salamu a cikin diwani wannan ma'anan alaika din. lokacin da shi ibrahim ya yake karanta diwanin yana alaikato manzon Allah fa yana gurin fa wanda suka ce har a gobe alkiyama fa wai lokacin da manzon Allah zai tashi ya je sujjada a ƙarƙashin al'arshi ya ba Allah ya jinjina wa Allah wai shi kuma shi ibrahim ya zai zo shi kuma zai wa annabi waƙi a filin alkiyama in ban da renin wayo da renin hankali a ce duk cikin sahabban manzon Allah idan da ma ya halatta a ce za a yi waka ga annabi a filin alkiyama an rasa ƙwararren da zai wa annabi waƙa be shi jinjina mai a cikin sabai wasu shi ibrahim inyas wai shi zai jinjina wa annabi shi zai wa annabi waƙa amma bari ku ci gaba da jin shi ku ji abin da yake faɗa wannan mutum shi ba ya kore shi ba mai zuwa wuri buru shi eh, ba mai zuwa wuri ba mai zuwa gurin manzan Allah ya buɗe bakinsa shehu ibrahim yas kaɗai ke zuwa gaban manzan Allah ya buɗe bakin shi kuma da wannan kambama ma wadda waye da waye shehu ibrahim yas ya nuna cewa shi da kansa ya kai shi ma kansa wannan matsayin wannan mutumin fa da kuke ganin shi fa ya fasan shehu ibrahim ya rayu da shi a gidansa ya taso tun yana yaro karami shi yake faɗa wannan magana bari ku ci gaba da jin shi kudu mai ba zai faɗi sai a kan wanshe shi ku bari cewa sani a walu da rike sai sani walu da rike aka san na an bai da an bin mahimmanci muhammadu kai sai na abubakar sai sai na mako da kullum haka ya zo ya kan ya kare shekarar sai na abubakar ya sanu a ko ta yi ko shekara haka amma wannan shahalin shi ya sake da ya kai da annai muhammad ya tokin ne kukan na sai yake bakin kowa kuma ya tsaya ya ce baki dai alama kamar kusan san shi ibrahim shi mutum ne da aljanni da sun da korowa yake ba sai da ya zo biya shi shi wasu ana gwada ya kudu cikin daki ake zuwa da bari shi sai shi wasu ana kafin ga ya zo sai malam sani ba ka bude shi mu gaishe sai bude da yanzu da kansan kowa ba da sa shi shigi ba amma su yi mutanen ba ruwansu to me yasa shi ibrahim bai gaira sai na abubakar ba wanda distan sai zama ishu abin ya dame su sai sai da lusu sai ta shi ne ya tambaye shi a ce shi a shi a ya jami'an sa ah, ni da ni da wani mai tambaya to shi da muhammadu da shi ya zo da wasu da ya zo sai ya tambaya sai ji ne sirrin da kai da sai na abubuwa a eh, sai abubuwa ba kafta in ce oh ah, ai lokacin da zo nike nike ma annabi muhammadu jinginan nan yana zaune wurin annabi Allah ba su ba su da don gani inda annabi sallame sa annabi ce tashi da rike ni sai da tare shi muka haɗa bakin kofa da muka bakin kofa sai na sallame shi na ce sai sallame ne ba sai na sallame shi wanda wai ya karanta baitika a gaban manzon Allah da ya tashi zai tafi wai sai na abakar ne ya wa shehu ibrahim ya sarakiya wai sannan ba sai na abakar bane ya sallama shehu ibrahim shehu ibrahim din shi ya sallami sai da na abubakar

ganin shugaban da kozon mutum wanda gan shi zuwa Allah mishi baiwa duk ya zo kaulan ga shi an ga an sunan shi da ga zo kaulan ga rubuta sunan shi ka an kazo kana mai kaza ne shi kuma shi shi mana da shi inda musu abin da ke nan to sun ba tafiya za mu yi bari kowa da shi za mu yi don muna mix da mu da mala'iku da aljannai da shawo ya hau makami duk wasu tafi gaban da ya kai shirgar aljami baban shi ya sa babu waya bayan magarin a kwayan ne ba ka ketawa kun ji dama gari ne da dama ba garin da ya kai shi aljami so in yayi wasu abubuwan kare baka mamaki don watakila ya zamanto ababen suna da ta'alluki da aljanu shi yasa suke yiwa amma bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa ku ji me yake faɗa wannan a zai muku shi ce sun zo ce bayi ka san shi yanzu shaka ni ka ni gwanan yaro haka ni gwanan hawa ne a su ana so kowa sai kowa ya kowa ya yi tsaya na wannan kallon shi ne shi kuma yana tsaye sai tana sauyi a kani ka a fasu kodin wani lokaci da ya juya haka ko kama yi da mushi zai sai na koma gefe guda haka sai aka to wata rana muna tuna zuwa muna kwanci kasa na filin ne yana bisa sai ta so lalle kuwa kan ga aka kowa ina ina siyaka na la mu ce muku aljanna sai koma shi ma ashe ya babba mutane aljanna kafin ya tafi wannan ya sa ya ce wa manyan hibboni wa manyan rani fi jannatar kullu bila buhtani wannan ya ba in tijjaniya dama har suke fitowa irin su shehu tijjani yan mota yana faɗa cewa ru'uyatuhu fawzun kabirun wa magnamun wa sa'adul lira'in walau ra'ahu fawzun kabirun a wa sa'adul lira'in walau ra'ahu kafuru ko da kafiri ne ga shehu ibrahim ya riga ya azurta naga malam nazifi alkarmawi yana kokarin tawilin wannan magana Wala ba za ta tawilanta ba a cikin littafin shi na gani amma ran da duk ta haɗo mu da wani ya kawo nan a matsayin hujja ta bakin basakwaci wallahi yana gane kure ne to wannan yana daga cikin mushkilolin mutanen nan to wannan yana daga ciki so maganganun da shi yayi yanzu bari ku ji wannan ya tumbike baki daya nan shirka tumbike na wanda abin kuma da ya mutu wajen lati da tumla ta baki ne ya tumbike ni wa abu salami sai ya sa. wanda ni ne kusuri wal ghayriyatu tawallati dukkan wanda ba Allah ba ma da shi ka san ba da baya wa inna hadha al-hibba ka ci inna hadha al-hibba cewa wannan masoyi na Allah ayyuhu ilahi na shi Muhammad shine karimu ubangijin mu wa albirru wa shine zuciyar halitta wa zatu bi tagara zati ta yi tasalli cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma zati ta yi salati gare shi

bari ku ji kwanan nan cikin abin da yake faɗa kuma wancan littafin mirwaqul ushak da shi wancan malam sani halifa na zari yake faɗa cewa wai wawaye ne ke wannan na ce a'a ba wawaye ba ne bari ku ji abin da yake faɗa cewa wannan ma ba ta ne nan tana zaune yanzu na ji na gaya ma ni na cire ta daga bayra dalilina dalili na bai ta daina tafiya nan gaba to to da alaƙa da ce fere ma ana gada ta sai mu ce eh. mun gaje ta gaskiya ga idan akwai da za a yi wa adalci idan a boye sai ka ce cewa wata mata ce ko tana matsayin babar sane ce shi je cire ta daga fairan nan cewa fairan nan da ana gadatta su gadatta suka yi to bari wannan littafin gashi mirwaqul kulushak ne a hannun shi na shi wa man tijani ko ba mun ko ba kan gaskiya ne amma musulunci bai da ana gaskiya ne wannan mutum a cikin malaman kano ana kyautata masa to shi ma game da alayyar mutum kirki ne qur'ani ko yake fasara hmm. amma da shi ibrahim yanzu sai da halaka da shi a cikin manganinsa ne wannan abin da ya shi ibrahim sabo za ka ji amma kuma ƙarin suna ta karanta musu shi a ƙarshe ma cewa ya kan kafani hubbu dinan ila amurka shi shi ibrahim ne sai ya sa tashin addini ranar gyama ya ce wannan mutumin shoman tijjani yan mota ko da ya zo nan ƙasa shibran yanzu ya safe shi banda fassara kur'ani ba abin da zai amma sai da shibran yanzu ya kai mutumin nan ya hallaka shi wanda daga ƙarshe sai da ya dawo yana cewa san shehu ibrahim ya ya ishe ni a matsayin addini gobe alkiyama shi yasa na ce muku wannan mutumin ba karamin jafa'i da bala'i da masifa ya zo yada a kasashen mu na afirka ba eh, bari ku gani abin da yake cewa inna dina inda Allah mai islam duk wanda aka ce sansa addini ne waye shi ne tuli giran islam dina kuma kallon da shi shi wa fil shi ne khasir min al khasirin to shi ya zama ta tawabe to shi dinin sa san shi Ibrahim ya ishe shi addini da ranar kiyama a cikin kadan daga sun sa yace hubbuhu hubbukum hmm. hakan hmm. barani wa mahani kala za sai da suke karanta ta bubuhu haka barani wa mahani an makani alhaja wai hubbuhu hakan barani hakika sansa ya barranta da ni da duk abin da ba shi din ba hmm. shi kadai na sayin kawai hmm. wa mahani ce kai ya shafe ni ba babu ni kawai na tafi ko an tafi to kun ji wannan yana daga ciki to shi yasa wannan din suka yi ta rigima da shi can kwanaki akan wasu ainihin wato al'amara tsakanin shi da ainihin wato su akan waɗannan wato lamara yanzu ku kalli ya inganta wato duk abin da aka cancala na wajen maulidin annabi ko aka yi wani taro don girmama manzon Allah to abin duk da aka kawo a gurin na ci ko na sha wanda ji ya ci da niyyar abin nan na manzon Allah ne to ya inganta Allah wara ko ta yana gafarta zunubansa kamar sannan babarsa ta haife shi shi sa mukan ce sukan tubura sa fa mun aje shi a wannan wajen don isar maulidi eh, kuma da vino da soye a domin ajin su ko da abin da aka baka karbi ka ci domin a samu wannan albarka muna tabbatar da cewa wanda ya ci abin wajen hidimar annabi da walima da maulidin nan to ai ko da a gida ma ba a ci maka ci kaje kana kamshin wannan ma ya gan ka ji kamshin shi ma an gafarta saboda haka muna fatan Allah ya kara mana dan Allah in ba karya ba irin na malaman ɗariƙa don girman Allah ta yaya za a ce wai abincin wajen maulidi in ka ci wai tafiya gida ma in kai kana ƙanshi wanda ya ji ƙanshin abincin shi ma an gafarta mai don Allah don girman Allah kuma ka ga mutum da shiga ta kamala shi yasa al-Imam ya yi gaskiya da ya faɗa cewa shan sharruhum sufiyatun mafi sharrin wanda suka wa annabi ƙarya babu kamar sufaye sai ta kaduwa da umu ta sabina al'ajar fi ma yadda su sukan wa annabi ƙarya kuma suna sa ran Allah lada fa zai ba su ba ka duba ka gani mutum ya yi ma manzan Allah irin wannan ƙaryar ya ce wai abincin da suka tattala da sunan maulidi idan ka ci in ka tafi gida wanda ya ji ƙanshin abincin ma kaɗai da ya rage a jikinka shi ma an gafarta ba wanda zai wannan ƙarya sai malaman ɗariƙu su kaɗai za su irin wannan wato irin wannan ƙaryar so suke in an kyale su su mayar da addinin musulunci ya koma kaman ainihin wato kiristanci wannan shine abin da suke so yan uwa ban fara karatun nan da wuri ba gashi ina da uzuri zan tashi kamar yadda yan uwa suka sani yau akwai ba shi kenan ba abubuwan amma gobe in Allah da zan yi cikakken karatu karfe goma sha ɗaya na safe akan matsalolin da su malam maɗati suka tattauna suka yi taron iska a bauchi na ɓata ma kansu lokaci da sunan suna so sun gamsar da duniya su masoya annabi ne mu makiya annaba ne a'a zan zo zan ɗauki babban matsalar da naga ka tattauna a kanta matsalar tawassuli har ka zo kai ma shekul islam bin taimiyya ƙarya ka ce kafin shi ba wanda ya ce kaza kaza kaza ni kuma zan tabbatar maka kafin ibnu taimiyya da shekaru ruwa ma akwai waɗanda sun yi magana da shi ya zo ya maimaita abin da malamai suka faɗa kafin shi ne zan zo zan tabbatar maka da wannan maganar da ka ainihin wato faɗa wannan shi wayannan wage-wage da ake yi a musulunci hukuncin wayannan wage-wage da ake yi a musulunci in an yi su inda annabi yake a yi halal ne idan kuma an yi su inda aka hana to hanannu ne game da wannan a cikin ɗariƙar tijjaniya dai halallu ne domin shehu tijjani ya hana aji ma wasu almajiransa suna ce la'ila suna ta wasa da la'ila illallah da ce an na haka an ma wannan ma wannan la'ilaha illallah la'ilaha illallah haka za ku yi ba wai kuma da shi waka ku yi wasa da shi ba saboda haka ka gani ku ji wai shek sharif sale shi yake faɗar wannan maganar a yanzu aiko in aka cire kiɗa aka raba ta da ɗariƙar tijjaniya billahi lazi la ilaha illa huwa tijjaniya ko sai ta rushe ku duba fadar bege ba wakar da yawa annaba ba da kayan kiɗa da komai fa kuma a haka ice wannan wakar in dai zaka kunna ta manzon Allah sai ya zo gurin kuma da haka ya zama dan aljanna da tun yanzu har wasu sun fara hango shi aljanna bari ku ji ƙarashi abin da yake faɗa bari ku ji karashin duka a duniya yawanci wannan abin ya zo ya same su ana amfani da alolin musu kamar ganguna da dai sauransu ba amma a takaice ra'ayi na dai ba ja'izi ne musulmi ya hausa ne addininsa da irin waɗannan abubuwa ba amma in ya yi am to tunda ya ce ba ra'ayin jisa ba ne to shikenan za mu kawo muku ra'ayin shehunsa shehu ibrahim nan gaba ku gani ya yi daidai da na ɗalibinsa shehu ibrahim sheikh sharif sale ko sun saba shi yake kan daidai ko shehinsu ne yake kan daidai za ku san wannan da izinin allah subhanahu wa ta'ala a taƙaice zan yi bayani kamar yadda na sanar da 'yan uwa yau zan ci gaba da karatu a shafin sarki zaki in allah ya yarda karfe tara da rabi kuma za mu tattauna masail ne na ilimi wanda suke da alaƙa da al'umma musamman ana tunanin gobe a za a iya shiga ɗaya ga watan zulhijja wanda za mu fuskanci abubuwa guda biyu aikin hajji farko da kuma abin da yake da alaƙa da layya da za mu shiga da abin da yake da alaƙa da idi a kamar yadda na zan yi bayani ne saboda masoya kuma zan ba da misali akwai wani ɗan uwa malam abu zai mutumin kam a nijar ne ya kira ni akwai bilal ɗan gidan abdulbasir ya kira ni akwai malam jabir ba wancan ba jabir adam da nan muke tare da shi shi ma ya kira ni sannan akwai wani ɗan uwa daga hamburg ya kira ni kusan awa ɗaya da minti ashirin muka yi muna waya da shi sannan akwai wata hajiya daga abuja duka so la'akari da ne da yawan masoya da kowa yake bayyana ra'ayin shi su shi na saki so in karkatar da bayani na zuwa ga su 'yan uwa din masoya tukunna abu na farko da nake so su sani tukunna abu na farko shine ita kanta social media nan da muke amfani da ita kafan nan ta facebook su na cewa ba fa musulmi bane ne ya kiretin ɗinta wanda ba musulmi bane ya ƙirƙire ta kuma bai yi ta da musulunci ba amma sai maka shigo tare da haka don mu mu manufar mu ta musulunci a ciki so idan kana ganin abu kaza ba naku ba ne ya kamata ku dawo kan naku to farko duk wani malamin addini ya kamata ya sauka daga kan facebook ya jira sirran da al'ummar musulmi ta yi creating din nata sannan sai ta dawo sai ta yada addini a kai dan ba nata bane ita kanta facebook din wannan shine abu na farko sannan idan al'ummar musulmin sun kirkira sai a duba a gani wani bangare ne ahalus sunna ne su ko waɗanda ba ahalus sunna bane idan ba ahalus sunna bane suka creating dinta to ahalus sunna sai su jira sai ranar da suka creating din nasu social media din sannan sai su zo su yada kai a abu abu akai so ina ganin wanda duk suke da wannan tunanin farko in kuna da ku faɗaɗa tunaninku wanda suke da ganin cewa bai kamata mu je shafin wani mai karatu ba saboda muna da saɓani da shi akan wata fahimta ta aƙida to ai farko bai kamata ka zo kan facebook ba ka yaɗa manufarka don wanda ya fezo ɗin kana da saɓani da shi ta fuskar addini farko tukunna amma tare da haka ka yadda cewa bari ka zo ko da kun saba da shi a addini kuma ya kirkiri abin asali ba don addini ba amma akwai abin da zai maka na amfani ka shigo abu na biyu shine duk mutumin da yake hawa social media duk imaninsa duk tsoron allansa ko ya ki ko ya so wallahi tallahi yana ganin abin da baya so wanda ba daidai ba tun daga abin da ya shafi harkar ce. a da za ku ga facebook ba sa yadda da duk wani abu da ya shafi fina-finai na batsa wanda za a ga tsire ci amma yanzu kowa ya sani in ka tafi bangaren live inda ya kamata ka ga program an saka live yanzu ana ɗauko fina-finai na batsa suna saka su live a facebook amma tare da wannan matsalar da facebook take da shi a yanzu babu malamin da zai yi fatawa ya ce a fita daga facebook ɗin gabaki ɗaya sai ranar da facebook ɗin suka gyara sannan a dawo babu wanda zai yi wannan wannan fatawar wannan kenan so abu na uku kamar yadda na faɗa na ce idan kana saurare na dan Allah ne ka ci gaba da ni da zan zo in yi karatu a ko'ina ne da kai da za ka zo kai karatu ka saurara idan ni ban yi karatu don Allah ba kai ba ka saurara don Allah ba to da ni da ne karatun da kai ka saurara duk ba mu da lada a gurin Allah ba mu da komai wannan shine dalilin da yasa na ce wanda duk zai saurare ni in dai yana ganin alfarma zai min ya saurare ni ba dan Allah zai saurare ni ba to ban da bukatar sauraren dan bata ma kansa lokaci yayi ba shi da komai a gurin Allah kamar yadda ni ma in na karatu in ba dan Allah ne karatun ba di yadda na baje ilimi di yadda na gamsar da mutane di yadda na burge su bani da komai a gurin Allah to ku gane cewa da ni da zan yi karatu da ku da za ku saurari karatu za mu tsira ne kaɗai in ni na yi karatun dan Allah idan kuma wanda zai saurari karatu ya saurari karatun don Allah kuma ina ƙara jaddadawa wanda duk zai saurari karatu a duk inda zan yi in don Allah zai yi karatu zai saurari karatun ya zo ya saurara amma in ba don Allah za ka saurara ba kana ganin in ka zo ka saurara alfarma kamun to gaskiya ba ni da bukatar ka saurari karatun Don bata ma kanka lokaci za ka yi ko a gurin Allah baka da kowane irin lada akan abin da ka saurara in ba don Allah ka saurari wannan ainihin wato karatun ba abu na gaba shine a ɗaya daga cikin ababen da da yawan mutane ba su sani ba yanzu akwai mutane da suna so su zo shafin sarki zaki su baje su sanin cewa ina shafin ban bar shafin ba ya sa ba su iya sakin jiki ba sun zo sun baje su yana daga cikin dalilan ba su iya buzuwa sun baje su ba sannan da sun san cewa na tafi na bar gurin wallahi da ni sun zo sun miƙe ƙafa sun baje su sannan kuma kai daga cikin gudunmawar da za ka yi ma sunna ko baka je shafin sarki zaki ba in an intisharin shubha a shafin kana da shafi kana ahlus sunna ɗauko shubhar koma shafinka warware wa mutane shubhar gwargwadon yadda za ka iya wannan duka yana daga ciki sana abu na gaba ɗaya daga cikin dalilan da na ta ba waɗanda suka kira ni na faɗa musu na ce duk wanda suke kan social media nan mafi yawancinsu wasu fa in ba dan da ta bayyana ba fa yanzu wannan social media da san da ake siyan kaset na rediyo ne ba wanda za ka cire kuɗi ka sai kaset ɗinsa na fi su yawon da'awa na fi su experience akan abin da yake yawo ne ta fuskar da'awa da wa'azi sai na ce yanzu idan na zo gari karatu in aka ce misali a nan kaduna ne na sa karatu a yan lilo an sa karatu a sultan bello a gurare kaza to mutane masu aƙida irin tawa da fahimta irin tawa su kaɗai nake gayyata su amma duk wanda na saba da shi a aƙida da wuya ya su amma in ka samu inda yake hanya ne jakshan ne a gari inda yake hanya ce ta haɗa kowa da kowa wajen wuce in ka sa karatu wallahi za ka ga kowa da kowa hanyar za ta biyo da shi zai tsaya ya saurari abin da kake so wasu ƙiyayyar da aka sa musu ta ahalin sunna da idan an zo gari wa'azi idan ahli sunna za su yi karatu cewa ake yi gwargwadon gudunka da sauraron wa'azin gwargwadon ladar da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka sai zaman to za a yi zuwa karatu gari duka mutanen garin su waɗe saboda ba ma so su su ji abin da ahli sunna za su faɗa su wannan yasa wasu duk abin da za ku faɗa na alheri a shafukan ku kuna ahli sunna ba za su taɓa zuwa su saurare ku ba ku su ji me kuke cewa kamar yadda duk abin da za ka faɗa a masallacinka wani ƙiyayyar da aka sami taka idan ba wata ƙaddara ta Allah ba ba zai taɓa zuwa ya saurara ya ji me kake cewa ba to ɗaya daga cikin dalilan tun da sunna suke ƙi za mu zauna a shafin abin da ba sa so su ji na sunnar manzon Allah sai sun ji kuma ba wai dole bane sai na zo ina raddi da sunan wane ko da sunan wane shi ke nuna cewa wai ina karantar da ainihin wato sunna sunna ta shafi ɓangarori da yawa duk rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunna ce shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera to jarimtaka shine inda ake ganin ba a iya bayyanar da sunna mu zauna mu bayyana sunna a gurin wanda bai son jin sunnar sai ya ji ta shine jarumtaka amma yanzu na dawo shafi na kullum layin waya a gida na fa nake fa to wata ainihin wato a ciki wata jarumtaka ce a ciki wannan yana ɗaya daga cikin dalilan kuma na faɗa nake ce musu ku duba ku gani Su waye da waye suka yi fice a cikinmu wajen kariya ga aƙidar da ta saɓawa sunna wacce ba ɗariƙa ba galibin yan uwana da ke social media wanda suke hujumi ga wata bida'a da ta sabawa sunnar manzon Allah suna iya hujumi ne ga ɗariƙa kaɗai amma yau inda tattaunawa za ta taso tsakanin yan ƙur'ani zalla ko da yan shi'a wani in yana ahalin sunna in aka damƙe shi wallahi tallahi za ka sha mamakin damƙar da za a mai dan bai da ta cewa akan shubhar shi a dan bai santa ba babu abin da zai iya cewa akai wannan matsalar akwai ta so kowannan abin muka tare wa sunna a shafin to mun yi iya abin da za mu ainihin wato iya yi a wannan ainihin wato bangare ɗin saboda haka a sannan kuma akwai wasu daga cikin yara da suke zagin bari dai ita wannan maganar zan zan ta saboda wasu dalilai saboda haka maganar da nake yi idan ka yadda wanda za su yi wata tuhuma ka bar su su je su yi tuhuma ba wanda ya fi karfin a tuhumce su sarki zaki na faɗa ma wanda suka bubbugo min waya suka tuntuɓe ni na nace yanzu ku da Allah za ku iya yanzu ku kuna ahlus sunna ku buɗe shafi ku gayyato ɗan ɗariƙa ya zo shafin ku a fuskar ku kuna ganin girman malam abakar gumi malam jafar malam albani ah, albanin zaria usaimin bin bas a faɗa musu magana a idan ku kuna iya daure ma wannan suka ce min tsakaninsu da Allah ba za su iya ba na ce ashe ko sarki bai yi ƙoƙari ba da zai gayyato mu mu zo mu karatu a gaban shi yana ji yana kallo mu faɗa wa shehu ibrahim in su magana mu faɗa wa shehu tijjani a faɗa ma duk wani malami da yake ganin yana da kima kuma ya haƙuri saboda ya gayyato mu ashe ba za ku jinjina mai ba a kan wannan sun faɗa cewa ba za su iya ba kuma sun yi shiru kan wannan wanda suka tuntube ni to shine nake sowa ma zamanto masu ainihin wato adalci a kan wannan wato janabi. tare da haka kuma yake ba da dama yana ji ba wai abin yana mai daɗi ba ne bai mai daɗi sannan kuma a haka sarki zakin nan fa akwai 'yan ɗarikun da shi ma kansa kullum tuhumarsa suke yi kuma wasu sun fito sun bayyana suna cewa ƙarya ike yi shi ma kansa ba ɗan ɗariƙa ba ne ɗan izala ne da rigar ɗariƙa kawai dabara yake domin suna ganin in ɗan ɗariƙa ne babu yadda za a yana ɗan ɗariƙa ya gayyato iri na ya zo shafinsa a ce yana karatu a gurin so da ire-iren waɗannan dalilan da na ba su 'yan uwa da suka tuntuɓe ni kuma alhamdulillah ɗaiɗaikun waɗanda na kira duk wanda ya kira ni muka yi magana da shi babu wanda bai ce min ya gamsu da dalilin da na ainihin wato ba shi ba bayan mun yi magana saboda haka a da na ke karatu a gurin malam usman shanono shine sakatare na organization ɗin wallahi ko shi ban wajabta mai ba cewa dole idan ana karatu a shafin sarki zaki sai ya zo ya saurara so da ya faɗa min dalilan shi cewa shi ba kowane irin abu yake iya daurewa ba yake iya ɗauka kuma cikin abin da na faɗa ma 'yan uwa na dalili na ce ku kuna ganin yanzu zai yi iri na in kai farmaki ga shehu ibrahim inyas in kai farmaki ga shehu tijjani ni ku ce ba za su kawo farmaki a kaina ba tsakaninku da allah kun yi adalci so duk yadda kake jin zafi idan kana ƙaunata ba ka jin daɗi idan an taɓa ni to ka tuna cewa su ma suna ƙaunar shehu ibrahim inyas da shehu tijjani suna jin zafi sama da yadda kake jin zafi idan an taɓa ni amma tun da dai kara aƙida muka je yi ko karatun aƙida a ko'ina ya ƙunshi irin wannan sunnar ya ƙunshi wannan ɗabi'ar dole ne dama za a yi maganganu marasa daɗi sai ka yi haƙuri haka hanyar take haka allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haka sunnar take don haka a yanzu karatuttukan da aka yi ta sawa a shafukanmu wasu da yawa ba su ma san cewa na yi karatun ba a shafin wani shekara ɗaya wani shekara biyu kuma wasu karatuttukan suna da alaƙa da aƙida da yake kwata-kwata ba wasu ba ma sa bibiyan mu ba su ma san me muke yi ma sai suka ɗauka cewa karatuttukan da suke ganin a shafin nan shafin ma'ana ana sa sai suka ɗauka ai a kwanan nan nema nake yin su a shafin sarki daji so dan Allah wasu ba ma samu lokaci a baya ba na yi karatuttuka a shafukan nan ba su ma san me nake cewa ba ba su ma san na karatuttukan nan masan da ne a shafin don Allah ya kamata ya zamanto suna da bakin magana ba daidai ba bai kamata a ce suna da bakin magana ba a yanzu kuma 'yan uwa ne masoya ne tuntuɓa ta yasa na gane kwata-kwata ba ma san cewa ba nayi yi wa'annan karatuttukan ba wani karatun ya fi shekara ɗaya wani karatun ya kai shekara ainihin wato biyu da haka dan girman Allah idan muna karatu mutane su dinga bibiya yanzu kan yi imajin wasu daga cikin yan uwa masoya da suka tuntube ni suna ganin dan me ba za a yi karatu akan aƙida ba a gurin sai na ce na ji a ina karatun aƙida a wasu guraren wanda ba gurin ba dala inda nake karatun aƙida wanda ba gurin ba kana zuwa ne kaga sai kaga wasu ana karatun aƙida a gurin amma ba zuwa suke yi ba kuma masoya ne amma kawai yanzu da wani abu ya taso sai mutum ya ga ciato a to dan me ba za ka yi kaza a guri kaza ba bayan a guri kaza ma inda kake yin karatu inda yake gidanka ne ba gidan wani ba ma ba zuwa yake ba fa wannan duk matsalar muna da ainihin wato ita muna daga cikin muna da irin waɗannan matsalolin saboda haka dan girman Allah maganar da zan yi daga ƙarshe in dai ka yadda ni malamin ka ne kuma kana da kyakkyawan zato a kaina to din da ka ganna zan yi karatu ka kyale ni ni na san dalilin da yasa nake yin karatu a gurin ban kuma ce dole ba sai ka zo ka saurari karatu. ko a shafi na nake karatu ba a wani shafi ba ba wanda na ce ma dole sai ya zo ya saurara yanzu dr abubakar binnin kudu yana karatu akan aƙida idan dr abubakar binnin kudu yana karatu a kan aƙida duk ɗalibin da ke riƙe da sunna ba wanda ke tuhumar ta abubakar birnin kudu ba ƙwararre ba ne gidan aƙida amma yana karatu a kan aƙida ku je ku duba ku gani mutum nawa ne suke sauraron ta abubakar birnin kudu a matsayin yana karatun aƙida ku je ku lissafa ku gani saboda haka in kai ɗalibi na ne ko kana bina ko kana ƙaunata to duk inda ka ganni na je ka kyautata min zato cewa babu abin da na je gurin sai in kara addini gwargwado in kuma ka ga ba za ka iya saurare na ba dama ban ce dole ba ne in kuma ka ga ba za ka iya kyautata min zato ba muna na min zato za ka yi wannan ya rage naka amma ni dai ina faɗa kowa ya ji babu yadda za a yi je na faɗa ma ɗan uwa na ce akwai matsalar da na zauna mata ina bincike a kanta daga bayan isha'i sai da na kai karfe biyu na dare sannan na tashi bayan asuba na zo na zauna mata sai karfe goma sannan na tashi na zo na hau wannan program din nan kai kana zaune baka binciken komai sannan ni in zo in sha wahala in yi bincike na karatu kai da baka bincika komai kuma ka ce in ajiye abin da na karanta in bika. ai babu girmama ilimi a ciki wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace saboda haka yau yan uwa mu haɗu da ku karfe tara insha Allahu da rabi zan ci gaba da karatu a shafin sarki zaki da izinin Allah subhanahu wa ta'ala roƙon da muke ma 'yan uwa kawai su ci gaba da mana addu'a Allah ka sa ya zama duk abin da zamu yi dan Allah zamu yi shi ko da ba ma san yin abin abin da zamu yi shi ko muna san yin shi in ba dan Allah zamu yi shi ba kada Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ainihin wato ikon yin wannan abin wannan shine wanda ya kyautata mana zato shi shikenan wanda ya munana mana zato shi nan kamar yadda wani malami ke cewa wa inda Allahi tashtami'ul khusumu a wajen Allah ne masu husuma za su haɗu akwai ran da Allah subhanahu wata'ala duk zai tattara mu sai ya mana hisabi akan duk abin da ya faru karamin sa da ainihin wato babban sa wannan shine Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu